Sashen Hausa ne na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duk a Nijar. Haka kuma a can kuma su a kasar Ghana ana iya jin mu Alfa rediyo ko kuma ka kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni kai har ma da magana addini. Yau ma 21 ga watan Satumba shekara ta 2018 maganar kenan. To duk ranar 21 ga watan Satumbar kowace shekara ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin rana ta duniya game da zaman lafiya inda yau ne kuma ranar ta zagayo. wannan rana ne babba wanda ya kamata mu ga cewa mun zauna mun yi waiwaye mun duba ba garin da ya kamata a zauna a waiwaye a duba zaman lafiya kamar jihar borno in ka duba yadda muka samu kanmu da da kuma yau da kuma me muke so gobe ta zama shi yasa muka ga za mu yi amfani da wannan dama domin a tara masu ruwa da tsaki a ga ya za a yi a zana a samu zaman lafiya a borno kuma a north gaba daya. tambayar da muka muku a yau sannan kuma za mu ba ku dama domin kuma a dama da ku kasancewa muna maganar zaman lafiya ne wanda ya shafi kowa. Lambar da za ku same mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bayan tattaunawar kuma da wakilinmu za mu saka ta wadda Haruna Dauda ya da wani babban jami'in shirye-shiryen kungiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Borno. Za kuma mu tattauna da wani wakili ko jakadan zaman lafiya mai suna Bukar Al-Amin daga abuja Najeriya. ga tambayar da muka maku a yau ita ce shin ta yaya ya kamata mu cimma wanzuwar zaman lafiya a mu musamman a Najeriya da ake fama da rikice-rikicen addini da na kabilanci da kuma manoma da makiyaya. Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce, To ya kamata dai mu sani cewa a rayuwa babu abin da ya fiye mana lafiya da zaman lafiyar mu daɗi. Saboda haka mu saka wannan a gaba mu sani cewa arziki ko mulki ba za su moru ba a gare mu matakar babu zaman lafiya. Haka ne kuwa. sai sako na gaba inda ya fito daga abdulsalam mai walda dambam inda yake cewa salam yau da gobe hakika zaman lafiya abu ne mai mahimmanci mai mahimmancin gaske don haka muna iya muna iya yada zaman lafiya a masallaci da ma kasuwanni ko da ta hanyar mu'amala da mutane. To sai kuma Dauda Musa ba rigima ɗandume ya ce salam yau da gobe. Hakika duk jaririn da ya hana maman shi barci to shi ma ba zai rintsa ba da fatan za mu dinga kai zuciya nesa eh, kafin ɗaukar wani mataki yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi to mun gode sai saƙon garba bala garba inda yake cewa mafita shine a cire ƙabilancin yare ko addini kuma a yi mulki na adalci da gaskiya daga ƙarshe a ba ma kowa haƙƙinsa. Mm, da matakin wannan shekarar na zaman lafiyan shine haƙƙin ɗan adam da kuma yadda ya kamata a kiyaye shi ɗin. To, eh, sai mm. Dauda Umar John Januhu, Allah na faɗa da ce daga jihar Zamfara ya rubuta saƙonsa. Tabbas yau da gobe Hausawa sun ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. kuma hanyoyin da ke kawo zaman lafiya su ne kamar haka haƙuri da juna kau da kai da kuma tabbatar da adalci ga kowa tabbas hakan shine ke kawo zaman lafiya. To sai saƙon Mamu Salihu ƙauren na moda inda yake cewa yau da gobe ta hanyar bin oda da doka haka kuma hukumomi su daina nuna bambanci a tsakanin al'ummarsu. To sai kuma saƙon Alhaji mai hula a askira. ya ce gaskiya zaman lafiya yana da muhimmanci sosai allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu najeriya baki daya to sai abubakar kawu girgir inda yake cewa zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali eh to bayan mm. kawo girgir sai aliyu usman taka lafiya ya ce yau da gobe yawan faɗan ƙabilanci da na makiyaya da manoma musamman a ƙasa ta tarayyar najeriya ya samo asali ne sanadiyar ƙin aiwatar da hukunci mai tsanani ga masu aikata wannan munanan hali To, sai saƙon Yahaya da No Azare jihar Bauchi da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare inda mm. suke cewa hanyoyin dai su ne kyautata bangarori baki daya tare da daina nuna kabilanci da ya kamata sai kuma alhaji ibrahim dauda fika ya ce gaskiya matsalar ta shugabanni ne maimakon su haɗa kai a kawo zaman lafiya da ci gaba sai su ingiza wutar rikici don su ɓata shugaba mai mulki to sai yusuf yusuf hamza inda yake cewa zaman lafiya abu ne mai yiwuwa amma fahimta da gane bambance-bambance akan addini wannan kowa ya san aƙidarsa. eh to sai mm. kuma saƙon ah, aminu adamu malam maduri ya ce salam yau da gobe ikon allah hakika wannan abu ne mai kyau da ya kamata shugabanni da malamai su tabbatar a tsakanin ƙabilu da addinai ku tashi lafiya to sai ibrahim jalu shi kuma cewa ya kyautata wa juna da haƙuri. Hawa Aliyu ta ce haƙuri da juna yin adalci ga kowa shi ke kawo a zauna lafiya. sai sani ɗahiru tudun wada inda shi kuma cewa ya Allah ka zaunar mana da ƙasar mu Najeriya lafiya da ma Afirka baki ɗaya. To amin amin sai Ali Kiyari Balamba alasa haka ne ya ce salam yau da gobe san zaman lafiya da rungumar juna tsakanin al'umma abu ne mai kyau ko da kuwa addinin ku ba ɗaya ba ne. kowa haka ne ba mm, mm. haka ya kamata ai ko malam mm, usman wannan gaskiya sai saƙon sa'idu gagiyo Allah sana faɗa mm, sunan wannan da da ka Katamma. <laughs> Wannan mm. da gefen ku ne yan <laughs> eh, Fulani. Ya ce salam yau da gobe. Mm. Zaman lafiya da juna shine gagarumin ci gaba a cikin al'umma da fatan za mu ci gaba da zama da juna lafiya ba tare da bambancin addini ko kabilanci ba. To amin sai kuma Yunusa Tanko bani ni in baka wanda Bahaushe ya ce shine tanka ya ce nuna kabilanci ko addini rashin fahimta ne Allah ya sa mu gane. To sai sakon ƙarshe inda ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki inda yake cewa Salam yau da gobe hakika ta hanya ɗaya ce muke ganin za a iya samar da zaman lafiya hanyar kuwa ita ce yin adalci da kuma jin tsoron Allah. To mun gode a ci gaba da aiko mana da sako a cikin shirin yau da gobe. To kasancewar jihar Borno tana ɗaya daga cikin garuruwan da ta sha fama da tashe-tashen hankula da kuma bukatar a ga zaman lafiya ga ko ina amma musamman ita jihar ta Borno. Wakilinmu ya tattauna wato Haruna Dauda biyu ya tattauna da wani jami'in kula da lafiya ko kuma ƙungiyar da take wanzar da zaman lafiya a jihar. Ga dai yadda suka tattauna. Danka da farko zaka so mu gabatar min da kanka? Ok, suna na ambassador Amishu, ah, ni ne eh, regional coordinator na ah, civil society lecture da kuma na um, peace ambassadors na north east gaba daya. Ranka dade kamar yadda aka sani yau ranar 21 ga watan Satumba rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware saboda zaman lafiya da ake cewa World Peace Day. Ah, kai ne kake shugabantar kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Borno. Kamar ya wannan rana take gare ku ne? Eh, wannan rana ne babba wanda ya kamata kamata ah, mu ga cewa mun zauna mun yi waiwaye mun duba ba garin da ya kamata a zauna a waiwaye a duba zaman lafiya kamar jihar borno in ka duba yadda muka samu kanmu da da kuma yau da kuma me muke so gobe ta zama shi yasa muka ga za mu yi amfani da wannan dama domin a tara masu ruwa da tsaki a ga ya za a yi a zana a samu zaman lafiya a borno kuma a north east gaba daya wannan rana ta zo ne a daidai lokacin da ake samun wasu matsaloli wasu hare-hare ma a wasu ƙauyuka hakan nan a jihar borno kamar ta da kuke gani za a bullo ma wannan lamari ne don a kawo karshen irin wannan matsala musamman ma na hare-hare da ganin cewa kamar abin ya lafa kuma ya sake dawowa eh abun da ya da ka sani ya ci ya cinyewa amma still mu abun da zamu ce shine muna da fata akan cewa za za ga karshen wannan abun gwamnati tana kokari amma still muna kira ga gwamnati ta kara kokarin ta dun because ainihi role din kowane gwamnati ta ga cewa ta kare ran mutane shine babban abun kokarin su suna yi amma zamu yi da amfani da wannan dama na shi wolfis day yadda kowa yake a duniya mu yi kira ma mutanen nan su akan cewa su yi hakuri su ajiye bin bindigoginsu a zauna a tattauna a duk duniya ba inda in ka tada hankali kai baka samu kwanci hankali ba wanda ka dame shi shima ba zai samu ba so muna amfani da wannan dama akan su yi hakuri su zauna su zo a zauna a teburi a ga cewa an samu zaman lafiya domin in ba zaman lafiya ba cin gaban al'umma wannan matsala har ya yadu zuwa bangaren yankin tafkin chadi wadda kuma kai kake wakiltar ma kungiyoyi masu zaman kansu a can eh, kamar menene ki da faɗaɗa wannan matsala ne da ana maganan jihar borno ya zamanto ya shiga bangaren yobe yanzu shiyar arewa musu gabacin najeriya ya zada ya tsallaka ma zuwa kasashen ketare. eh in ka duba abin eh, kasashen da ka eh, eh, kira din nan guda hudu gaba ɗaya in ka duba koman mu ɗaya ne amma ka duba babban matsalan da yake taimakawa na rurawan wannan abin shine in ka duba ainihi borders din mu kewaye tsakani ba wani security na kirki banda hakan ma an ka duba ainihi a baya an yi sake an bari abin ya zo ya zama yadda ba za ka iya gane wane ne dan juma da dan jumai ba saboda haka shi yasa kake ga abin yana tafiya still dai kira kiran da zamu yi shine ma ba Najeriya kawai ba region na lecture din gaba daya akan a zauna a zama ana amfani da hanya guda daya da za a kawo karshen wannan abin domin har yanzu tafiyan ba zauna an daure tsintsiyan ya zauna bakin ki ba. kamar ta hanya za a bi a daure saboda a samu baki daya a cigaba da tafiya wuri guda eh ya kamata a zo da hanya guda daya wanda ake kiran shi regional strategy na kowane ne ya yadda ya za a yi a bima wannan abin abin yana da wuya domin yana neman duk kasashen nan suna da demokrasi wayansu abun ba zai yiwu ba sai majalisu sun sa hannu da sauransu duka dai yadda kiran da zan yi shine a gaggauta a ga cewa an zauna an tattauna cewa ya za a yi amfani da hanya guda daya yadda za a yi matsalar nan a yi shi kowa ya futa to kana gani kamar za a samu eh, ci gaba ko kuma za a samu zaman lafiya mai a ganin cewa ana maganan mutane su koma inda suke kuma ana ci gaba da kai hare-hare wasu ƙauyuka haka na 'yan kwanakin nan eh a 'yan kwanakin nan in ka duba abun akwai matsaloli a ciki zancen zancen koma zancen koma kowa yana da incin ya zauna inda ya ga dama gwamnati kanta da fariya da ta dauki abin ba haka amma sun gane yanzu abin ba laifi ne daga gwamnati kawai ba kira ne still za mu yi ma mutane akan cewa wannan tafiyan da ake din mu duka ba zai haifar da ya mai ido ba saboda haka a bar mutane su koma gidajensu a bar su a zauna zaman lafiya in mutane suna da korafe korafen su a zo a zauna a tattauna ba abin da tattauna ba zai kawo ba a tattauna a ga cewa menene matsala sallan sai a samu a cimma burin zaman lafiya a kasashen mu gaba daya na kama ko abin da kake so ka kara wanda ban tambaye ka ba eh kira zan yi ga ma kowa da kowa masu ruwa da tsaki duka akan cewa ai amfani da wannan rana domin kowanne eh, matsala kake da shi in ba zaman lafiya ba za ka cimma ba so amfani da wannan rana in bindiga ne ka ajiye shi in kana da matsala ne da mutum ma a yafe shi domin zaman lafiya shine ainihi abin farin da dan adam yake bukata. tare a zauna lafiya duk duniya ma <laughs> mun gode fati nijar mm, to madalla kai tsaye ta waya kuma muna tare da wani jakadan zaman lafiya daga garin abuja don jin mm. yadda ya kamata mu rungumi ɗabi'ar zaman lafiya tare a ƙasashenmu da mm. kuma jibintar junanmu haka yake to salamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah barka da shigowa wannan filin Na gode barka mu da warhaka. Yawwa mm. to da muke magana kuma daga wace kungiya ta zaman lafiyar? Ah, babu shakka kuna magana ne da ambasada Bukar Al'amin mm. wanda yake babu shakka jakada ne na zaman lafiya a ƙarƙashin kungiyar United eh, Peace Federation. Haka. Wanda mm. a kowane lokaci da biyar wannan kungiya ita ce samar da zaman lafiya a duk sassan duniya a kuma kowane lokaci. Hmm. Abu ne kuma babu shakka sananne ci gaba na al'umma ba ta samuwa ba tare da an samu zaman lafiya da kuma kyakkyawan zamantakewa da makwabta ba. Haka ne. Shi ya sanya aka ɗauki ƙuduri na musamman akan a samar da jituwa mai kyau a tsakanin al'umma. Mm. sannan kuma a kowane lokaci a dinga yin faɗakarwa domin a tabbatar da zaman lafiya da kuma wanzuwarta. Wannan haka ne. To um, a malam bukar yawanci zaka ga cewa musamman mu na Afirka ko ƙasashe masu tasowa gila ba Afirka kawai ba ma za ga da sai a yankin gabas ta tsakiya ne da sauransu. Za ka ga muna da matsaloli in muka ɗauki misali da kasar mu Najeriya misali za ka ga akwai matsalar kabilanci mm. faɗan addini fulani da makiyaya na cewa hoi kowa da abin da ya sa a gaba wani lokaci ma za ka ga tsakanin mabiyan siyasa ne wannan da na wannan sai ka ga rikici ya faru me za ka yi mana shimfiɗa akan wannan To, uh, bin hakika uh, waɗannan matsaloli matsaloli ne wadda kamar yadda ka faɗa ya addabi uh, kusan dukkan sassan ƙasar nan ta ta Najeriya. Mm. Ba kuma nan kaɗai ba a dukkan fannoni na al'amura ana samun wannan ƙalubale. Kuma mm. bayan haka abu ne wanda yake da kyau mutane su mai da hankali a kan shi shine mm. a samu Eh, faɗakarwa na yau da kullum eh, kuma abin a shigar da shi a jikunan mutane har su fara kyamatar siyayya da kuma eh, kabilanci da sauransu wanda shi ne zai janyo a samu kyakkyawan zamantakewa wanda in wannan ya tabbata zai kawar da zama irin na ɗarɗar da kuma zama irin na rashin hmm, lafiya. Amma hmm. ah, abu ne kuma ah, wanda yake da muhimmanci mutane su da ah, hankali a kai shine hmm. samar da ilimi na addini. Ko ba komai idan mutum ya samu kyakkyawan ilimi nagartacce na ilimin addini. Ko da wani addini yake kenan. addini har da ma addini na Christianity. Za ka ga abin da a kowane lokaci ake sanarwa ake koyarwa shine a zauna da juna lafiya hmm. kada a takali makwabta kada a fada da mutane akwai ma a wata aya a cikin bayan da ke cewa idan mutum ya mare ka kuncin ka na dama hmm. ka ba shi kuncin hagu ya fara mara kada hmm. wannan yana tabbatar maka da cewa ashe su ma ba kaunar ganin ciki da ah, ana tuntunu da juna ba. Mm. Hakanan koyarwa na musulunci ya nuna mana cewa idan kana son abu mai kyau ma kanka to ka yi fatan wani ɗan'uwanka, makwabcinka shi ma wannan abin shi ne ah, ka fi so gare shi mm. idan kana son imanin ka ya tabbata kuma ka samu karbuwa ah, daga gurin mahalicinmu idan saboda haka mm. yana da kyau mutane a mai da hankali akan koyar da al'umma addini hmm. kama daga addininmu na musulunci da kuma addinin kiristanci da duk mutum da addinin da mutum yake babu addinin da yake cewa a je a yi fada da juna a tada zaune tsaye kuma a yi tattar zoma. Hmm. Abin da aka rasa shi ne ilimin addini da ilimin zamantakewa da juna a cikin limana eh, da kwanciyar hankali. Eh, akwai wasu masu kallon al'amuran yau da kullum da suke ganin cewa ai yawanci ana samun rikici rikice-rikice kuma tushen abin shine wani lokaci rashin adalci daga shugabanci a matsayinku na masu kallon zaman lafiya da yadda za a zauna lafiya kuna kallon haka? Eh, babu shakka rashin adalci daga shugabanci yana zama musabbabin abubuwa da yawa ba kawai eh, rashin zaman lafiya a cikin al'umma ba kadai. Mm. Hatta ana samun eh, rashin biyayya ga shugabancin idan alal misali shugaba bai adalci ba baya kwatanta adalci yana nuna bambanci yana nuna ra'ayi da sauransu mm. ah, babu shakka ah, abu ne sananne za a zai samu kalubale na yin biyayya gare shi mm. saboda haka yake da kyau ah, shugabanninmu kafin su ce mu yi musu biyayya su din ya zamanto suna kwatanta adalci to wannan duka yana ta'allaka ne da da ilimin addini idan mm. aka ce mutum ya koshi da ilimin addini mm. ilimin addini yana koyar da zamantakewa sannan yana mm. koyar da abin nan ajiye zarafin mutum a gefe guda a mm. abin da ya dace da sauransu da mm. kuma adalci da kai magana a kai babu shakka rashin adalci daga shugabanni rashin adalci daga iyaye a bisa 'ya'yansu rashin adalci daga magidanci a bisa iyalinsa duka yana janyo rashin jituwa da juna da kuma rashin kwanciyar hankali Eh, idan aka mai da hankali gaba ɗaya za ka ga abin ginshikinsa tubalinsa shi ne ilimin addini a mai da hankali akan sanar da mutane ka'idoji na zamantakewa da kuma abin da zai haifar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ta ci gaba na ƙasa ba zai samu ba ba tare da an samu kwanciyar hankali ba yau idan aka ce ana fitintinu mm. duk kuɗin da kake da shi duk abin da ka mallaka duk abincin da ka tara a gidanka ba zai yiwu ka ji daɗin abincin ma da za ka dafa a gidanka ka fitin ba dan ma ka iya dafawa idan akwai tashi tashen hankali amma idan aka samu kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a wannan lokacin ne za ka tafi neman hmm. abincinka ka dawo a ma marhaba da dawowa sannan iyalin ka su dauko hmm. abinci ka ajiye a gaban ka ka yi ta matela ka zauna ka ci abincin nan ka samu damar santi ka koshi kuma ka Allah godiya zai amma idan babu kwanciyar hankali abincin kana ganin shi barin za ka yi hmm. gaba saboda ba zai turu gare ta zai eh to ya sanya ci gaban al'umma yana ta'allaka da samun kwanciyar hankali da zamantakewa mai lafiya da nagarta. E, to a matsayinka na jakadan zaman lafiya a Malam Bukar al-Amin, yawanci zaka ga kamar misali a da ko shekarun baya da suka shuɗe iyayenmu ko kakanninmu idan ni manomi ne kila na gama noma gona ta dan kiraren da ya rage zan zo in ce wa bafulata ni Malam Bukar kai kila in ce to shiga gona ta da shaninka ka su ci kirare su samu su yi kashi a cikin gona ya zama taki a gonan nan saboda baɗin damuna ta dawo in samu in yi shuka shuka ta ta yi tofo da kyau ko ta bada yabanya mai kyau ya aka wannan ya tafi me ya hada wannan kaga cewa ba a san wannan ya bi ta nan ba fulatani bai isa rayu ba manomi ba manomi bai isa rayu ba ba fulatani ba wannan haka yake tun asalin duniya me kuke kallo akan wannan babu shakka wannan kamar yadda ka faɗa abu ne wanda sananne a lokuta da suka gabata ko shekaru masu yawa da suka gabata da yake akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana a tsakanin makwabta ko ba komai tsakanin makiyayi da manomi akwai makwabtaka hmm. babu yadda za a yi kai noma ba tare da taki ba hmm. haka nan kuma dabbobin ka ba za ka yi kewata su su samu ingancin kiwo ba tare da ka amfani da waɗansu karmani da waɗansu kayan abin nan noma wanda ake nomewa wanda manoma su suke samar da waɗannan. Ba za a ce hannun dama ke wanke hannun hagu hannun hmm. hagu ma ya wanke hannun dama idan aka samu rashin jituwa da rashin zaman lafiya a tsakanin makwabtan nan guda biyu hmm. ina tabbatar maka hatta gaisuwa za ka yi wa mutum gaisuwa ka ce mai ina kwana ya ya bibi ya tabbatar ke da hmm. safe ne kuwa kake masa gaisuwa nan saboda bai yabe da kai ba amma idan aka tabbatar da an samar da zaman lafiyar nan da zamantakewa lokaci bai kure ba ko a yanzu hmm. idan aka mai da hankali akan koyar da mutane mahimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kasancewa zaman lafiyar nan yana ta'allaka da kai kanka kai ibadan ka ta karbu to wannan zai tabbatar da dawowa da zaman lafiya a tsakanin makwabta idan aka sanar da mutane ilimin addini a nan ne za ka san ilimin abin da ah, zai sanar da kai ko kuma hakkin da yake ya rataya a wuyanka na makwabcinka ba za ka taka ba saboda mm. kana tsoron kada ka taka hakkin wani kai mm. ibada a ƙidar don ibadanka idan mutum ya san cewa ayyuka da kake yi na ibada mm. yana ta'allaka ne da bin ka'idoji da aka jinda maka kafin ka yi su sannan zai za a karba mm. za ka takatsantsan da kuma mai da hankali akan hakokin mutane mm. shi ya sanya nake yawan mai da hankali akan cewa mutane su koma ga karatun al'adunmu na gargajiya mm. ba su taba cewa mu je mu faɗa da mutane ba don ma aka koma a gargajiyance haka nan in aka zo a addinance shi ya sanya a kowane lokaci mukan yawan maimaita mutane cewa a koma a wayoyi addinan nan da nake mm, kamar da kai magana al'ada akwai tibi da fulani zaka ga ana wasan mm. wasan kabila da tibi da fulani amma yanzu sai fada da irin wannan shine in an san al'adar za a koma a gane ya kakanni suka zauna da juna babu shakka a al'adance ko wasanni wanda yake tsakanin bafulatani da bari haka na ko wasanni da yake tsakanin tibi da bafulatani wanda ma an amince tibi ya je ya kama mm. saniya ne kuwa ya yake ji ya ce bani ya ce kabar man dabba ta mm. haka nan babbar bare zai yi shiga riga ya tatsi nono ya sha ba za kamar yadda ina zo Abuja nake tsokanar ka shine nace kamar yadda nake eh, tsokanar ka kanana muna tasowa fulani sukan shigo cikin gari da ta kasuwa su shiga raurukan mu eh. gidajen mu ko ba yi musu ba sallama ba komai su zauna su ci abinci su wuce su ci a na bayan shi ne na ce malam bukar idan aka dawo da wannan kaɗai ya isa mu samu zaman lafiya a mm. tsakanin juna shi ne na ce kaga yanzu kamar yanzu muna shiri ga ni ba fulatani ne na a haka kamar yanzu gidan nan naka na can garin kaga na zo kawai sai dai ka fita kaban bayan da ka yi <laughs> zaka ne ka. to malam bukar na ce kana ganin zai yiwu a ce makiyaya ba za su cika kan iyakokin wasu garuruwa da dabbobinsu ba mm. kana ganin akwai yiwuwa haka kwarai wasu na ganin shi yadda da kawo rikici sosai sosai wato akwai koyarwa kamar yadda na faɗa na addini mm-hmm. wanda mm. akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yi maganganu akan yin kiwo ma akan iyaka saboda gudun kar ka fada wa abin da bai dace ba shi ya sanya idan aka fahimci rayuwa ita rayuwa kanta karatunta ake yi mm. idan ka jahilci tafiya irin ta rayuwa za ka riƙe yin kuskure mm. shi ya sanya yana da kyau sarakanmu na gargajiya ko da ba za a tara mutane a koyar da su addinin nan kai tsaye ba a nuna musu hanyoyi da za su samar da zaman lafiya a juna sannan yadda za a kiyaye hakkokin mutane kada a afkawa a hakkin wani wannan zai mm. jawo a samu kwanciyar lafiya mai ɗorewa mm. amma idan ba haka aka kawai sai a lokacin da ake son ƙuri'un mutane ne 'yan siyasa za su zo su tattara ku su muku maganganun da su kuke son ku ji idan kuma kuka gama jefa musu ƙuri'u ba za ku sake ganin su ba ta wayan su shekaru guda hudu to kaga wannan ba su yawa mutane a adalci ba kuma ba su kyauta ba yana da mm. kyau eh, karo eh, bisa karo suna samar da koyarwa na fahimtar da mutane da wayar da mutane saboda ba ne lokaci ya tsire an zo an samu matsala sannan za su zo suna gwaje-gwaje don su samar da zaman lafiya ba. Ita hmm. zaman lafiya idan ta samu bayan an samar da zaman lafiya eh. renon zaman lafiya ake yi saboda ya daure ya wanzu idan aka mm. samar da zaman lafiya ba a yi renon zaman lafiya nan ba an yi ba ba za a mm. koma gidan an yi ba ba kenan mm. eh to yanzu cikin kalma daya cikin kalma daya ko biyu kasa da minti daya me ya ka ga matasa masu sauraron ka ina wa matasa kira da kakkausan murya su mai da hankali a wajen biyayya ga iyaye hmm. saboda ko ba komai idan za su saurari iyayensu hmm. babu wani wanda zai haifi 'ya'ya ya hmm. kuma nuna musu su je su yi abin da zai halaka su saboda haka idan da za su koma su yi wa iyaye biyayya su bi umarnin iyaye sa'annan kuma su mai da hankali a kan samun ilimin abin da ya kawo su duniya mm. saboda ko ba komai Allah ya halice mu ne domin mu bauta mishi mm. bautan nan ka san yadda za ka bauta Allah mm. saboda haka ne yana da kyau matasa kamar yadda nake ganin abin sha'awa yanzu babu shakka za a ga gurare da yawa za ka tarar da matasa sun yi hoɓata suna iya kokarin su su koyi addini yana da kyau waɗanda ba su fara ba su ma su bi sahu saboda kar a bar su a baya ko ba komai dai duniyan nan barin ta zame ko ba jima ko ba dadi saboda haka yana da kyau matasa su mai da hankali su san addini su mai da hankali kuma wajen biyayya ga iyayensu mm-hmm. idan ba da yawa iyayenka biyayya ba kuma wata rana uba za ka zama ba kuma za ma biyayyan nan ba karshe kuma ka bar duniyar nan ka koma lahira babu shakka idan ka samu kanka irin mm. wannan yanayi a ranar mm. kiyama ba za a shiga wuta ba kai ba to mun gode sosai malam bukar alamin mun gode da lokacinka Yawwa. To yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu a madadin Salim. Sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Joe sai ma Hafizu da yake nan yake tare da mu muke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu wani sabon makon. Ai hutun karshen mako lafiya. Allah sarki daya shi muke bautawa kai